daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm niya da kuma tashar mu ta voa africa kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai za a iya kama mu ta Alfa radio a kumasi Baya ga haka muna nan a shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da daren yau litinin 19 ga watan Agusta shekarar 2019. Amina Buhari auna ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhi a kan taron bitar da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranta a fadar shugaban kasa ta Villa da sababbin ministoci da manyan kusoshin gwamnati da ƙwararru a fannoni daban-daban. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku a kan me kuke son gani ko sa ran gani daga sababbin majalisar ministocin da shugaba Muhammadu Buhari zai nada a wa'adin mulkinsa na biyu. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta yi ne. shugaban kasar Sudan Umar al ya bayyana a gaban kotu a yau Litinin don fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa watanni hudu bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa. An tuhumi Bashir wanda shugabancin sudan na tsawon shekara talatin da mallakar kudin kasashen waje ba bisa ka'ida ba da kuma karbar kyaututtuka ba bisa ka'ida ba a cewar wani jami'in bincike da ya gabatar da jawabi a kotun bashir ya faɗa wa masu bincike cewa ya karbi miliyoyi daloli da kudade daga saudi arabia yawanci mazaunan khartoum ba su ji daɗin shari'ar ba da yawa daga cikinsu suna cewa bai kai ya kawo ba kuma ya zo a makare shari'ar bashir abin takaici ne in ji abdullahi mahmud a hirarsu da mai amurka suna watsi da ainihin matsalar suna watsi da kisan kare dangi kamata ya yi a tuhume shi akan uh, kisan kare dangi da kashe mutane da farko wani jirgin dakon man kasar iran da aka kwace a gibraltar saboda saba takunkumin kungiyar tarayyar turai ta eu ya nufi girka yau litinin bayan watsi da kiran da amurka ta yi na tsare jirgin bayanan kula da zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna alama a yau litinin cewar tankan da aka saura sunanta daga grace 1 zuwa adrian darya 1 tana kuma kan zuwa tashar jiragen ruwa a greece ko da yake jami'ai ba su tabbatar da wurin ba Kasar Iran ta gargaɗi Amurka da cewa duk wani matakin da za a ɗauka na kwace jirgin da ke dankare da gangar mai miliyan biyu da dubu dari wanda kuɗin shi ya kai dala miliyan ɗari da talatin zai haifar da mummunan sakamako. Sai dai ministan harkokin ƙasashen ƙetare Mohammed Javad Zarif shi ma ya ce yayin da Iran ta kyautata zaton Amurka tana neman kara kai ruwa rana da Iran, jamhuriyar Larabawa ta ji daɗin ganin Uh, maganar mutane sun yi mutu yadda ya ƙara fitina labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc shugaban afghanistan ya lashe takobin kawar da dukkan mafakar kungiyar is ashraf ghani ya bayyana haka ne a litinin a ranar bikin cika shekaru 100 da samun 'yancin kai na afghanistan a daidai lokacin da kasar da ke kudancin asia ke ci gaba da murmurewa daga wani kazamin harin bam da aka kai a wani bikin aure a yammacin asabar wanda ya kashe akalla mutane 63 ciki har da yara ƙanana da kuma raunata 183 Ƙungiyar Islama na reshen Afghanistan ta ɗauki alhakin kai harin a Kabul. Shugaba Gani ya ce duk da haka dole ne ita ma ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin wannan mummunan harin saboda hare-haren ta'addanci da ƙungiyar Taliban take ta yi shekaru da dama kan makarantu, masallatai da sauran wuraren taruwar jama'a sun ƙirƙiro wani dalili na 'yan ta'adda da za su iya kai munanan hare-hare. Ƙungiyar Taliban ta yi Allah da ya da harin dubba ta masu zanga-zangar nuna adawa da demokradiyya sun yi tabin titi cikin lumana a titunan hong kong jiya lahadi mako na sha ɗaya a jere a cikin zanga-zangar adawa da gwamnati ƙungiyar rajin kare hakkin ɗan adam wacce ke haifar da zanga-zangar hong kong duk tsawon bazara ce ta yi kira da gudanar da zanga-zangar lumana mai ma'ana a ranar lahadi a zanga-zangar eh, lahadin kasar Canada ta fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ƙungiyar tarayyar Turai tana kare ta kare hakkokin bil'adama da ya hada da 'yancin gudanar da taro ga 'yan asalin hong kong ministan harkokin waje ta canada krista freeland da shugaban manufofin harkokin wajen kungiyar tarayyar turai ta eu federica mogherini sun ce wajibi ne a ci gaba da kare 'yancin walwala game da 'yancin yin taro na lumana ofishin jakadancin kasar sin da ke ottawa ya wallafa wata sanarwa a shafinsa na yanar gizo yana mai cewa ya kamata kasar canada ta daina yin shishige cikin harkokin hong kong da harkokin cikin gida na china Hadiza Kyari ce ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau ne shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci babban taron bita ga sababbin ministoci da manyan ƙusoshin gwamnati da ƙwararru a fannoni daban-daban. A jawabin shugaban ƙasar ya jawo hankalin sababbin ministocin ga ƙara jan ɗamara gurin cimma burin gwamnati a fannonin tsaro da aikin yi, farfaɗo da tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. A shirin namu na rana. mun sanya muku tattaunawar da abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta yi da Ishaya Bajama mai sharhi a kan lamura ga ci gaban hirar tasu. dawo da su da rashin dawo da su da sun aiki ko da su da wahalar da muke fama da shi a ƙasar mai shi ne masu karɓar mulki sukan zo ne mai mukon jama'a an riga an tace ina ne ya kamata a tafi da shugabanci yanzu kamar a ce ana kokarin a gwada nasarar wannan gwamnati da vision 2020 ko 2030 akwai abin da jama'a dama suka shirya yadda za a gudanar da shi da yadda za a gudanar da shi da kuma irin yawan gudanar da shi yawancin wahalar da muke da shi game da zaɓaɓɓun game da yadda ko suna kokari ko ba sa kokari shi ne ba mu da ainihin jami'in shekarun da ya kamata a ce in an yi tsakani da Allah ko ya zo gani zai ce an yi ko ba a yi ba wannan ya shafi gwamnoni ya shafi shugaban kafa ya shafi eh, ministoci saboda yawanci da a tsara ga inda ya kamata gwamnatin nan ta tafi ba ita da ta zo ita za ta tafi abin da take so ta yi in kuma ita ce alƙalin eh, aidarwan sun aiki amma da wani ne mai alƙali an yi nasara ko babu al'umma ta tsara teknik abubuwan da ya kamata a ce minista ya yi abu ɗaya a biyu uku tun bai shiga ofis ba tun ba su shiga ofis ba an tsara shi in an shiga ofis da gwamnatin da ministan da irin nizanin abin da ya kamata a cimma yayin sun kuma tsakani da Allah ko masoyin su ko masoyin su zai iya ce ga inda aka kai da inda ba a kai ba to ya zama gwamnati kawai ya zama yawanci discretionary power na yanzu da turanci wato aka yi abin da aka yi shi ne yi shi ne mai ce ga abin da zai shi zai ga yi alƙalancin abin da yi to shi ya ba gaba ɗaya gwamnatoci sai sun bar suke ganewa Yanzu nan da ranar Laraba jibi kenan za a rantsar da waɗannan ministoci da suke taron yanzu haka na sanin makama aiki. Menene ake son gani ga waɗannan da waɗanda suke tsofaffi suka sake dawowa da kuma waɗanda wannan su ne sabon jini ko kuma farkon shigansu wannan aiki kenan. Abin da ake bukata a gani shi ne ministocin na jama'a ne ko na jam'iyya ko na gwamnati. don galibi sau da suna aiki wa jam'iyya wanda ka san kamfiyan still ake yi haka galibi sukan zama da ministoci da kwamishinoni da wato sun ka ga gwamnatin ba na yi jama'a gaba daya da na jam'iyya ko sukan abin za ka ga ana gudanar da abubuwan kullum kamar a har yanzu takarar gwamnati ake yi da akwai gwamnatin gaba daya ta zama gwamnatin jama'a gaba ɗaya ba. in sun an riga an kafa gwamnati tunanin da muke shi ne kowane minista ya tashi zai tashi ne yana duban aiki ne jama'ar najeriya ko sun zaɓe su ko ba su zaɓe su ba amanar ƙasar nan na hannun su za su yi aiki ne don kowa da kowa kowane tashi na ƙasa in kai ministan ruwa ne ke daga daga kurewan arewa zuwa kurewan kudu gabar da yamma duka kana da nauyin da ya tsoro a kanka saboda wannan ofis galibi halin da muke fama da shi shine ba a kan yi aiki da kasa da ba ɗaya sai ku ga mutum ya zoye a kan ainihin inda ya fito ko kowa ke son ya yi mulki ne maimakon in kowa ya hau mulkin nan ya zama kasan da ba ɗaya ake dubawa tsakani da Allah to don haka ni mu shi ne a sami ministocin da su na inda ba na propaganda da kuma saboda propaganda ya kare tun da an riga an tura zaɓe a jira wani zaɓen da ke gaba yi aiki tsakanin da Allah yadda duniya za ta gani wannan in ma an yi kuskure a rijim na farko wannan ya zama an yi gyara shi gabanci kuma ya sa a kan yari wanda ya laifi a nuna mata laifinsa akwai kofar fita ba kofar fita ne kawai ministoci suke da shi ba akwai kofar fita wa waɗanda za ta aiki tun da akwai hukumar najeriya da za iya gudanar da wannan aiki ya zama minista da zai tare wuri ya zauna kawai in ya faɗa a mai gida da abin da yake so ji shi ke na so ya tafi bayan jama'a na kukan ba. Ishaya Bajama kenan mai sharhi akan lamura. To masu sauraro yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan me kuke son gani ko sa ran gani daga sababbin majalisar ministoci da shugaba muhammadu buhari zai nada a wa'adin mulkinsa na biyu amma kafin mu bude muku layi ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum muna tare da waye daga Sokoto. Kuna tare da Garnasco Gangam Shaga Local Government Sokoto State Nigeria. To, barka muna sauraron ka. To ni ra'ayi ya dangane mutum da aka mutum da sunan sauran ba. Mm. Ina fata duwan ministan da aka ba aiki don Allah ya kula ma aikin shi. Kar su sa siyasa cikin aikin su ko ministan ya aka baka. ka ci gaba da aikin gaskiya da Allah. haka ne. Idan aka haka insha Allah za a ji amfanin da demokuraɗiyyar mu da muke cikin da yanzu. Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi. To ga kira ya shigo mana daga Taraba. Salamu alaikum. Alaikum salam. To yalla bai ko za ka gabatar min da kanka? sai da Mamar gawa. To barka muna jin muna sauraron ka. Na gaishe ku barka da aiki. barkanmu to a nan eh, ni shawarwari da zan bayar a nan guri shine game da ainihin wasu sabbin ministoci wanda ainihin wasu shi mai girma shugaban kasa muhammadu buhari mm. ya ainihin wasu eh, wato aka za a yi kokarin wasu arin da su a ni a nan a gaskiya su san iya sanin cewa wannan gwamnati gwamnati ne ba gwamnatin yan kashe maraba ba don allah yadda aka nasa tsakani da allah su su yi wa ƙasa aiki tsakani da allah tabbatar cewar a lalle ne haƙƙin da aka ɗora musu na kowane ainihin ya tabbatar sun sauke shi ba tare da ainihin wato cikin cikinsa ba wannan shine ainihin wata shawarina Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka. To yanzu kuma ga kira na shigo mana daga jihar Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To barka barka za ka gabatar min da kanka? Kuna magana da lawali a wajen direban gireda. To Malam Lawali menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? am to alhamdulillah ra'ayina akan wannan shine shi shugaban eh, majalisa kamar yadda cewa a yi tsakani da Allah kamar mai gabatarwa shi kan shi mm. da ya nuna cewa a yi tsakani da Allah. Muna fatan cewa gabanin da aka ɗora mulkin ƙasar nan su yi tsakani da Allah fi fi lahi. To, amin. Kamar yadda Allah subhanahu wa Allah ya ba nauyi na hakkin jama'a ya zama sun ɗauki wannan fi fi Mun gode Malam Lawale daga jihar Kebbi. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To, ina tare da waye daga jihar Yobe. Kana tare da Tijjani Malam Biri daga karamar hukumar Karasuwa a jihar Yobe. To, Malam Tijjani, menene ra'ayinka akan taron bitan da ake gudanarwa a Abuja? to ra'ayina zai ina fatan waɗannan ministoci za su fara shiga ofis da kafar dama to sannan kuma Malam Tijjani kana tare da ni? Hello, kina magana da gama Abdullahi Muhammad daga birnin Kebbi. To, ashe dai mun koma Kebbi. To, Malam Abdullahi ko za ka dan matsa daga kusa da rediyon naka? Masha Allah na matsa. To yanzu muna jin ka. Menene ra'ayinka kan maudu'inmu na yau? To ra'ayi na dai ina wa waɗannan sabbin ministoci To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan Me kuke son gani ko sa ran gani daga sababbin majalisar ministoci da shugaba Muhammadu Buhari zai nada a wa'adin mulkin su na biyu? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira nan na shigo mana daga jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam kuna magana da Ina magana da shugaba gaya daga Bauchi karamar hukumar Misau. To muna sauraron ka menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? Eh, ra'ayina shine muna fatan alheri wa wayannan ministoci da Allah Ubangiji ya sa shugaba buhari ya zaba mana mu taya su da addu'a ubangiji allah ba su ikon aiwatar da dukkanin ayyukan da aka ɗora musu to amin mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka sannan kuma muna kira da su kuma da allah ubangiji ya sa aka ɗora musu wannan nauyi allah ba su ikon sauke shi to amin mai magana shugaba gaya daga karamar hukumar misau to yanzu kuma mun gwade kwarai da gaske yanzu kuma bari mu leƙa jihar kaduna salamu alaikum Alaikum ta hajiya barka da yammaci. Barka mu da wannan lokaci. Wa nake magana da? ina kira ku daga garin Gasa a Kano Najeriya. To Malam Murtala muna sauraron ka menene ra'ayinka kan maudu'in mu? Eh, eh, mu ra'ayina shine cewa muna kiran da babban murya ki darasi ga ministocin da suka gabata shine cewa wasu sun yi kurakurai mm. wasu kuma ba su taɓuka komai ba wasu ma sun manta da arewa. ya kamata san cewa yanzu da yake shekara ko hudu ko ce nan zai kare shi abin da za a tuna da su ko da bayan eh, mulkin ya kare a ce lallai sun yi aiki lokacin shugaban kasa malam Muhammadu Buhari. Mm. Ya kamata arewa mun sassan su yawo su mana abin da ba a mana ba fatan za a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske malam Murtala. Har yanzu dai daga jihar Kaduna ga kira nan yana shigo mana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina tare da waye daga Kaduna. Sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa menene ra'ayinka a yau? To mu dai shawarar da muke so mu ba wa ministoci ya kamata a tabbatar da eh, hello? Muna jan ka muna tare da kai. a tabbatar da an yi abin da za a taimaka al'umma domin irin abubuwan da ya ministocin da suka wuce baya gaskiya ba su taimaki kowa ba da mm. kamar ministan ilimi na baya wanda ya wuce gaskiya ya kashe ilimi ma a najeriya domin ɗan talaka bai da halin da zai yi karatu tunda ya kamata a ce kana matsayin ministan ilimi a ce matasan ka tai sun yi karatu sosai to wayannan ministoci muna fatan wanda za su taimaki al'umma ne taimaka ana sa kuma 'yan siyasa ne wanda suka san mutanen da ya kamata a taimaka a tallafa ita kanta arewa a karfaro da ita domin gaskiya a wannan mulkin na baya an dai an menene ake cewa an cewa an kuturu da da kuturun menene ake cewa to da haka mu dai muna fatan wannan dai a ce gaba ta baya. a ce ne muku fatan alkari Alhaji Musa ga. Mun gode Malam Musa. Masu sauraro lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mu na yau shine me kuke son gani ko sa ran gani daga sababbin majalisar ministoci da shugaba Muhammadu Buhari zai nada a wa'adin mulkinsa na biyu. Ga kira na shigo mana salamu alaikum. Wa alaikum daga wani jiha? jihar Benue. To daga jihar Benue ya sunanka? Sunana To Malam Nura menene ra'ayinka akan maudu'inmu na yau? Ra'ayi na mataran nan ko sun yi kwarai ko basi. Malam Nura. To, kamar dai layin Malam Nura ya tsinke, amma kuma bari mu leƙa jihar Kano. To, salamu alaikum Malam Haruna daga jihar Kano. To, Malam Haruna muna sauraron ka menene ra'ayinka akan mu na yau? Aka dora mana. Yi mana abubuwa na zai fahimtar da mu mu gane abin da gaskiya. Malam Haruna, na'am mala nuna muna jin ka yawa muna fa to fatan zaba mana su inda aka To, masu sauraro da wayan Malam Haruna muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma sai wasanni amma a takaice. Labaran wasanni. Jama'a muna fatan kun kammala hutun ƙarshen mako lami lafiya barkamu da zuwa ga shirin sashen Hausa na Amurka na labaran wasannin wannan litinin. wanda zai fara da gaya muku cewa tsohon kocin najeriya samson siyasa ya ce ne wanke kansa daga zargin da ake mashi wanda ya kai ga sa hukumar kwallon kafa ta duniya ta sa mishi hani ko haramci na har tsawon rayuwar shi na cewa ba zai yi wasanni ba sannan kuma ta kara mishi da tara ta dala zunzurutu dubu hamsin ta amurka shi ya sai a sai tsohon kocin najeriya ne da ya mata aiki daga shekarar da 2010 har zuwa 2011 kuma ya taba zama kocin kananan kungiyoyin kwallon kafa na matasan najeriya 'yan kasa da shekaru 20 da 'yan kasa ga shekaru 23 wata sanarwa da hukumar kwallon kafa ta fifa ta bayar ta nuna cewa suna zargin sa ne da laifin cewa ya nemi ya mundana don ya aminta a dinga biyan shi kudade domin ya dinga jujjuya sakamakon wasanni samson siyasa yana ɗaya daga cikin zakarun ƙwallon kafa na najeriya domin yana cikin wanda suka taimaka a najeriya har ta ciwo kofin afirka na shekarar da 1994 kuma ya buga najeriya ƙwallo ya fi sau hamsin ya kuma saka mata ƙwallaye har guda goma sha shida a ragar wasu ƙasashe siyasa shine dan kwallo ko kuma ɗan wasa da a da afirka ba wanda ya kai shi ɗan wasan da aka girmama da lambobin girma kamar shi daga cikin lambobin nasa ko da ya samu a shekarar 2008 a wasannin beijing da aka yi da kuma wasannin da aka yi a rio ta kasar brazil a shekarar 2016 irin wannan hanin ta faru a kasar gini inda ita ma hukumar kwallon kafa ta gini din ta ce har tsawon rayuwar tsohon kocin ta paul put ta hana shi taba kwallo sannan kuma ta yanke hukuncin dakatarwa na shekaru bakwai a kan tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa na wannan kasa din wato amadu diabi dukansu saboda ta ce ta same su da laifin kimbin dokoki da ka'idojin wasanni na kasar shugaban najeriya muhammadu buhari ya jinjina kungiyar kwallon kwando ta mata ta najeriya din da tigress wacce ta samu nasara a jiya a gasar da aka yi na kwallon kwando na mata a kasar senegal na wannan shekara da inda kuma suka ci 'yan senegal din ci 60 da 55 wanda ya sa su 'yan najeriya din suka sake cin wannan kofi a karo na hudu kamfanin dillancin labarin najeriya ya ce kungiyar kwallon kwandon ta mata din wato ta kare kombin da ta ciwo shekaru biyu da suka wuce yadda a wancan lokacin ma ta kan 'yan senegal suka bi suka samu wannan nasara din yanzu da yake 'yan kungiyar kwallon ta mata sun gama nasu wasan kuma sun samu nasara da hankali ya juya kuma kan wasan da kungiyar kwallon kafa ta maza ta najeriya wato the tigers za su yi a gasar cin kofin duniya na kwallon kwando da za a yi a kasar china daga ran 31 ga wannan watan agusta har zuwa 15 ga watan satumba bari mu karkare da gaya muku labarin wani dan kwallo na kasar saliyo da ake cewa musa nuwa kamara wanda mako ɗaya kacal ya yi a kasar sweden ya ce a soke kwangilar shi da aka bashi na yaje wa wannan kasa wasa din ba wani abu sa musa ya suke wannan da tashi ba illa saboda dan kadan sanyin da ake a can sweden wanda ya sa wannan matashin dan shekaru 19 da haihuwa ya ce shi kan ba zai iya fama da wannan sanyin ba don haka ga kasar nan jama'a abin da ya sauka labaran wasannin wannan litinin kenan sai allah ya kai mota litinin mun baku lafiya daga washington masu sauraro kafin mu shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya bayyana a gaban kotu a yau Litinin don fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa watanni hudu bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa. An tuhumi Bashir wanda shugabancin Sudan na tsawon shekara talatin da mallakar kuɗin ƙasashen waje ba bisa ka'ida ba da kuma karɓar kyaututtuka ba bisa ka'ida ba. A cewar wani jami'in bincike da ya gabatar da jawabi a kotun, Bashir ya faɗa wa masu bincike cewa ya karɓi miliyoyin daloli da kuɗaɗe daga saudi arabia yawancin mazaunan khartoum ba su ji daɗin shari'ar ba da yawa daga cikinsu suna cewa mai kai ya kawo ba kuma ya zo a makare wani jirgin dakon mai a ƙasar iran da aka kwaci a gibraltar saboda saba takunkumin kungiyar tarayyar turai ta eu ya nufi girka yau litinin bayan yin watsi da kiran da amurka ta yi na tsare jirgin To masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza kyare da ta taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton. Amina Buhari auna ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.